السميع الأليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا نوقوته to an ce sha hudu an ce sha biyar an ce sha man da nawa ne to man da ya ce a Saudiya sha biyar to bari mu ɗauki sha biyar ɗin insha Allah ta'ala <laughs> sha biyar ga watan safar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu ashirin da biyar ko wani abu mai kama da haka in ya zama sha hudu ko sha shida wallahu alam wani lokaci nakan ce ko wani abu mai kama da hakan don in ka ce sha kaza wani ya ce sha kaza to in ma an yi kuskure insha Allah ta'ala Allah ya sani <laughs> ci gaba da karatu cikin littafin rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na fadilatu daktor sa'ad bin yusuf abu aziz rahmatullahi alai bisa ga iko na Allah tare da yadda za mu ci gaba da karatu yau idan zan yi tunawa daidai za mu tashi akan darasi na goma kan shakhsiya ta biyu umar bin al-khattab radiyallahu an haka ne gabanin fara karatu akwai abubuwa guda biyu da nake son magana a kai ɗaya na farko mai karanta tambaya shi ya bani sati da ya gabata wani dan uwa yana ba da shawari jazahullahu khairan cewa yana ga shi karatunsa bai yi zurfi ba in ana karatun yakan ji daɗin karatu amma na bai iya riskan duk abin da ake faɗa kula da haka yana roƙon a riƙa yin karatun ɗan kaɗan da in ya koma gida a iya yin muraja'a a saurara ai ba hukuncin ba naku bane hadha min su'il adab ya ayyuhal ikhwa <laughs> to abinda nake na farko jazahullahu khairan da ya bada wannan shawari abinda ke cikin shawarin na alkhairi Allah ya ba mu ikon aiki da shi sai dai abinda nake iya gaya wa shi dan uwa kusan malamai na ilimi suna bambance karatu na majalisi da karatu na ta'alim karatu na majalisi mutum ya je ya samu wani dattijo a zaure ya tsuguna da tsinkensa ya ɗauka ko kuma ya je a tundin wani karatu da ake karawa kaɗan kaɗan wannan shine ɗan adam ke da ikon ba da shawari ɗan nan ya ishe mu nan bai isa ba a nan in an ba mutum daman ba da shawari yana iya bayarwa amma tsarin karatu na ta'alim shi wani abu ne da ke karantar da mu sakafa abin da ake nufi da sakafa shine samun hakikanin wayewa a bangaren karatu ba wai shi kadai ne hanyar samun ilimi ba babu dama mutum ya rike cewa ta'alim kadai zai rike shine hanyar karatun karatunsa a rayuwa yana da matukar muhimmanci ɗalibi ko da iya attending ta'alim waje kaza waje kaza ya samu wani lokaci na tsugunawa gaban malami ya ɗauki ilimi kula da wannan karatu na majalisi shine wanda ake ɗaukansa kaɗan kaɗan gwargwadon bukatanka. ka karatu na ta'alim wannan karatu ne na sakafa ana zuwa ne a karanta zuwa inda haga ya dace a tsaya lokaci yayi sai a tsaya a ci gaba ba wai shine hakikanin karatun kadai ba sauran malamai da muke bin su zaure suna karantar da mu islamiyoyi muna shiga a dare yammaci muna karatu a saboda lahadi a wannan wurin shine ake ba da karatu kaɗan kaɗan ana ma maka jarabawa amma nan ai ba jarabawa in ku an ce a rage to za a fara yin jarabawa da ikon Allah <laughs> Allah ya saka da alkhairi da fatan dan uwa da ya turo takardar ya fahimci wannan na biyu akwai kuma wanda ya tare ni gaba da gaba ya ce a wajen karatu na shida ko na bakwai na yi ta emphasizing cewa ɗaliban da ke rubuta tambaya da larabci ina ga ba sai an yi haka ba saboda ina ga manufar shine a fahimci karatun ba wai a yi larabcin ba na yi ta bayani mai tsawo tare da cewa dai a wannan lokuta duk wanda ya larabcin na yi kokarin amsa masa abin da na fahimta na addini wallahu alam sai na bada shawarin a haƙura da yi don manufar mu a fahimta ne in kuma an ce larabci ne watakila kashi hamsin cikin ɗari ba su yanci me ake faɗa ba to bayan nan wani ɗan uwa bai ma samu zuwa karatun ba sai ya ji kaset ɗin a wani wuri sai ya same ni kuma tare da ya bayyana min cewa shi ɗin mahauwa mai jin larabcin ba ne shi amma na iya ba da shawarin cewa yana ga wanda ya tambaya da larabci bai dace a yi discouraging ɗinsa ba saboda malaman da ke karantar da mu kullum suna bayyana mana muhimmancin larabci zuwa ga musulmi don fahimtar addini to ya dace yana ga ashe shi a shawarinsa a yi ƙoƙarin amsawa wanda ya da larabcin don a yi inkwarajin wanda bai iya ba shi ma ya ɗauki wannan ƙalubale koya ya fi muhimmanci da wanda yake yin a hana shi ci gaba da koya. so da yi wannan bayani sai na ce to a nawa fahimtar na gamsu da abin da ya faɗa ban san ko akwai kuskure ba so idan an ga ya dace haka wanda yake da sha'awar rubuta tambaya da larabcin yana iya rubutawa in muhimmancin tambaya ya kai matuƙa ana iya ba da samarin amsar a cikin harshen hausa ko wani harshen da aka ga ya dace insha Allah wa alaikum na'am to shi kenan to Allah ya saka da alkhairi insha Allah ta'ala na'am ci gaba da karatu akan shakhsiya ta biyu ta Umar bin al-Khattab radiyallahu an wannan kuma kusan shine darasi na uku akan wannan bawan Allah za mu tashi daidai ina na'am bashir sahi baka bi gulamin shafi na 38 taken wannan gabar magana shine bashir sahi baka bi ka kayi wa abokinka ko abokin zaman ka albushir da ɗa hakikatan wannan buɗe babi da malam yayi ya ɗauko kalmar ne a cikin karatun da muke bukatan karantawa yanzu wanda bai karanta abin ba ba zai fahimci me ake nufi da yi wa sahibinka bushara da ɗa ba amma lokacin da aka karanta sai mu gane me yake nufi wannan da kaɗan ya wuce a ce albishirinka ka ce goro baka san me za a gaya maka ba to yi wa sahibinka bushara da ɗa kaman a ce albishir goro ne malam ya ce shay'un gharibun wani abu ne baƙo wa namuzajun faridun wani irin assignment ne jarrabawa ne wanda yake kaɗaitacce iya da wahala ga irin su a rayuwa haza lazi nuqaddimuhu ala hadhihi safahat wannan abin da muke gabatarwa a yanzu a cikin wannan shafuffuka da kake karanta su yakiful qalamu ajizan anil bayan Alkalami yana tsayawa saboda yana gagarayin bayanin abin da muke bukatan karantawa a yanzu shi da kansa alkalami a hanufi alamil khiyal am alamil haqiqa dan adam zai tambayi kansa wai shin mukan a cikin labarin da za a gaya mana nan muna cikin duniya ce ta tatsuniya ko kuma wata duniya mai kama da shafa labari shu ne am fi alamil haƙiƙa ko kuma muna cikin duniya ne ta yi ne shin abin da za a faɗan mafarki ne ko da gaskiya faru dan adam zai tambaye kansa tare da wannan malam yace ikra a karanta ka ji meye qala aslam aslam yace aslam asalinsa bawa ne na Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu matsayin yaron sa yake yace kharajtu laylatan ma'a Umara mun fita a wani dare tare da Umar bin Al-Khattab wa huwa amirul mu'minin a lokacin shine shugaban mu'mine ga baki daya a duniya ila zahiril madina zuwa bayan garin madina falaha lana baitu sha'arin falaha ay fadhahara sai wani gida na gashi ko kuma wani tanti da aka yi shi da fata ya bayyana gare mu faqasadnahu sai muka nufi wannan wurin da muka ga wani tanti a can nesa saboda mun zo bayan gari sai muka ga tanti sai muka ce bari mu je wajen tantin nan mu ga menene fa idza fihi imra'atun tamkhudu a cikin wannan tantin sai ga wata mace na cikin ciwon naƙuda bi ma'ana ciwon haihuwa wata buki tana kuma kuka saboda mun san yadda ciwon naƙuda yake ga mata mace in tana cikin nakuda duk kunyar da take naka a duniya kai sirkinta ne ko kai mahaifi ne ko kai ɗa ne ba ta iya sanin cewa ma tsirara take ciki a wannan halin saboda musifar da suke samu ko jarraba da suke samun kansu a ciki Allah ne kaɗai ya santa don haka tana cikin wannan hali sai tana kuka fasalaha Umar an haliha sai Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu ya tambaye ta akan wani hali take ciki faqalat anamra'atun gharibatun sai ta ce ni mace ce ba kuwa wannan bayan gari da ka same ni tafiya nake bakunta ne ya kawo ni walaisa indi shay'un kuma na babu komai ba ni da abin da zai taimaka min na haihuwa ba ni da abincin da zan ci ba ni da kuɗin guziri malam ya kawo kissa a takaice ne amma na kissan na da tsawo lokacin da suka zo wajen wannan tanti shi Umar ibn Al-Khattab radiyallahu anhu da aslam nasa suka samu tantin sai suka ga namiji a kofar tantin sai suka tambaye shi wannan tantin me a ciki sai ya ce matarsa ne take nakuda a ciki ciwon haihuwa ya kama ta so asali na mijin ya tambaya ba ita ba mijin ne ito labarin hakikanin abin da matarsa ke ciki alhali kuma shi mutumin abin da ya kawo shi daga garinsu zai zo zuwa ga amirul mu'minin umar bin al-khattab radiyallahu anhu ne bai ma shigo garin ba sai naƙuda ya tara matarsa a bayan gari fa baka umar wa ada yuharwilu ila baitihi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sai fashe da kuka sai koma gidansa yana hohoti wato tafi ainihin sassarfa ba tafiya ba ba gudu ba tsaka tsakiya daga jin mace na naƙuda kawai sai fashe da kuka sai gida da gaggawa فقال لامرأته Ummi كلثوم بنت Ali بن أبي طالب sai ya gaya wa matarsa ummu kulthum yar ali ibn abi talib radiyallahu anha umar ibn al-khattab radiyallahu an ya auri yar ali ibn abi talib a kenan ali ibn abi talib radiyallahu anhu bai da zargi a kansa inda iya da zargi ba zai bashi sai aura ba kuma inda umar ibn al-khattab radiyallahu an na da zargi akan ali ibn abi talib shi ma da ba zai je auren yarsa ba lokacin da kaga auratayya ya faru kai kana kokari ka darje ne ka samu yar dattijo shi kuma dattijo yana kokari ya ga mutumin kirki ya auri yarsa haka ne wanda suke masu auren za su iya shaida gaskata ne akan haka don haka da Ali ibn Abi Talib da Umar ibn Al-Khattab radiyallahu anhuma duka bayin Allah ne ba mu da zargi akan su kowa dan aljanna ne abinda malaman sunna ke fara shine kawai kowa da irin darajar da Allah ya bashi amma mu aibata wani sahabi mu yabi wani wannan ba aikin ahlus sunna bane kuma Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu an kira sunansa shi ma sai a ce radiyallahu an ba a cewa karramallahu wajhahu wannan kalman karramallahu wajhahu shi an ci ne ba sunna bane ya samu asali cikin aqida na shi'a rafida ne su ne suka ga bai dace a ce radiyallahu anhu tunda ana ga sauran sahabban sai suka bambance shi da karramallahu wajhahu haka malaman sunna suka ce Allah cewa yi radiyallahu anhum wa radu anhu haka wannan shine daraja a kawo kissa tun da yake bai taba bautan gunki ba bai taba kaza ba shi sake cewa karamallahu wajahu wannan ba sunna bane a shi'a ne kuma rafidanci ne tayyib yana zuwa wajen matar sai yace hallaki fi ajrin sakahullahu ilaiki kina da wani labarin ladan da Allah ya koro miki shi har gida kuwa ya samuwa ita face lady kenan radiyallahu anha kina da labarin ladan da Allah ya koro miki har gida bi ma'ana yace mata albishir tace me goro wa akhbara hal khabara sai ba ta labarin abin da ake ciki na zo bayan gare na hangi tanti na je wurin na samu namiji a bakin tantin na tambaya me ke faruwa yace matarsa ne a cike ciwon nakuda don haka wannan ciwon nakuda da take yi ba ta da mai kula da ita tana bukatan wanda za ta taimaka mata mace yar uwarta to haka ashe lada Allah ya kawo miki har gida a matsayinsa na chief executive na duniyar musulmai ga baki daya yake bukatan matarsa ta je ta karbi aihuwa faqalat na'am tace lalle ko wannan gaskiya ne lada Allah ya koro har gida fahamala ala zaharihi daqiqan wa shahuman sai ya dauka akan doron bayansa buhun gari da kuma jarkan man gyada ai duk mace mai nakula na bukatan abinci kuma ga su su baki ne ba abinci a wurin sun zauna a tanti sai ya ɗauko a kayansa buhun garin da kuma jarkan man gida din wa hamalat ummu kulthum ma yuslihu lil wilada sai matar tasa ummu kulthum radiyallahu anha ta ɗauko abun da ake bukata na kyautata haihuwa mace mai haihuwa mai take bukata a mata da me za a yanke kaza a jikinta da me za a yi kaza mata su suka san wannan sai ta kinkimo waja'a su biyu sai suka dawo da matarsa za su zo ɗiban gara basa fadakhalat ummu kulthum alal mar'a sai matar tasa ummu kulthum ta shiga wajen wannan matar ke naƙuda wajalasa umaru ma'a zaujiha. umar bin al-khattab radiyallahu an shi kuma sai ya zauna da ainihin mijinta a bakin tantin ashe mijinta dama yana wurin tayyib wa huwa la ya'rifu alhalin shi mutumin bai san umar bin al-khattab shine amirul mu'minin ba ba kuma wai bai san shi bane a'a bai san shi din bane umar ya san sunansa ya san shugaban musulmai ne amma na bai taba ganin sa ba don ba TV bane balle ya kama a garin sa yace ga amirul mu'minina yanzu wani bai taba ganin Ahmad Sani ya Yariman Bakura ba hafizahullah kawai a hoto yake ganin sa ko kuma a TV akwai jama'a da dama da za ka ga baka taba ganin su ba amma kana wani bai taba ganin su dai hafizahullah ba amma daga ya ganshi yanzu ya cewa gashi dan ya saba ganin sa a TV ko a wani abu mai kama da haka su da su ba su da wannan wasa'il din don haka mijin bai san cewa wannan fa ne mutumin da yake so zuwa wajensa ba ya tahaddathu suna Umar bin Al-Khattab iya ta yin tadi zuwa ga mutumin fa wada'at al-mar'atu ghulaman sai ita matar mutumin ta haifi da fa qalat ummu kulthum sai ita ummu kulthum matar Umar radiyallahu anhu sai ta huto tace ya amiral mu'minin ya kai shugaban muminai bashir sahibaka bi ka yi wa shi sahibin naka bushara cewa an samu da wannan shine muhallin shahid yi wa sahibinka bushara cewa an samu da dan Allah jama'a ku ga abu mamaki amirul mu'minina shine ya dauko matarsa ta zo take aikin karban haihuwa ka kwatanta wannan a cikin mu yanzu ɗaliban ilimi wane ne zai ga wata mace na cikin halin kakane kayi yi tunanin bari ya ɗauki matarsa ta karba mu ɗalibai tukunna wane kaɗan ne sai kaɗan da Allah ya musu baiwa da wannan me ƙoƙarin shi zai ce bari a samu muku mota a jiya nemo mai karɓan haihuwa idan matarsa ta karɓi haihuwa sai rika kyamarta ita ma me dalili yana ga wani abun kazanta ne amma kuma yana son shi a haifa masa a gidansa mutane suna ɗaukan aikin lada na kaskanci ba su duba irin albarkar da ke cikinsa don haka sai ce bashir sahibaka bi gulamin ka yi wa sahibinka bushara da da kuma daman ka'ira shi da duk inda mutum aka mar haihuwa yana bukatan amar bushara shi yasa ake son yin gaggawa wajen ba da labari zuwa ga mutumin da aka mar haihuwa kuma ko da ba ma haihuwan aka yi ba yin ciki ma halatta iya bushara da shi mace ta auna matarka ce tana da ciki sai ta ma bushara Allah sa matarka na da juna duk wannan babu damuwa mu duba mala'ikun da suka zo wajen Ibrahim alaihi salam cewa me hal ataka hadithu dhayf Ibrahim al mukramin id dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun منكر فراغ إلى أهله فجاء بإجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تكف bi بغلام don haka ashe kenan ana bushara fa basharuhu don haka ana bushara in mutum aka mar haihuwa ka yi sha'awa ka zama mutumin farko da za ka yi masa wannan labari mai daɗi don bayan ka gaishe shi wanda aka mar haihuwa sunna ta ce wa masa addu'a da cewa barakallahu laka fil mawhubi laka wa shakartal wahiba wa balaga ashuddahu wa rizqta birrahu shi kuma in an mar addu'a sai ya gaya wanda ya mar addu'ar cewa barakallahu laka wa baraka alayka wa jazaka Allahu khaira wa razaqaka Allahu mithlahu wa ajzala thawabaka wannan hadisi Imam an-Nawawi rahimahullah kan cikin littafin sana al-azkar Sheikh Salim bin Eid al-Hilali yayi ta hakikin hadisin cewa hadisi ne sahihi don haka yadda ka san ake wa ango addu'a to haka ake wanda aka yi wa haihuwa addu'a haka kuma shi ma yana mai da amsa yadda ango ke bayarwa wannan addu'a an yi sake da ita matuƙa da gaske na aure daga kayi mutum za ka ga ya mayar amma na wannan a babin misali nake bayarwa gaskiya na yi wa mutum sama da mutum dubu uku addu'an nan amma na a rayuwa ta ban samu mutum uku da suka ban amsa irin yadda suna ta ba da amsar ba to shek Mahmud shi dai ce ba sani ba ne to haka ne mafiya yawa addu'ar ta ɓoye ga mutane amma na hakikatan ingantaccen hadisi ne saboda in ka ɗauki babin tahqiq salim bin al-id al-hilali hafizahullah iya daga cikin malaman ajjarh wa ta'dil da ake ji da su a duniya shine ɗaya daga cikin mutane biyu da suka rubuta littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam don haka yace hadithin ma ba wai sahihi ba wai hasan bane sahihi ne mun san kuma sharɗan hadithi sahihi sun fi tsanani akan na me akan na hasan saboda wannan tamul dabti ne wannan kuma ba khaful dabti so don haka hadisi ne sahihi yadda muka waye gari muke kokari mu yi wa mutum ango addu'a mu yi kokarin kiyaye wannan addu'a kuma kai ma ka yi kokarin kiyaye ta dan in aka maka ka ba da amsa kada sai kan wannan sai ce to amin haka ake mai yawanci kawai sai a ce amin Allah ya ba mu ikon kiyaye ta tayyib na'am falamma sami'a ar-rajulu qawlaha lokacin da mutumin ya ji maganar da ummu kulthum ta yi na cewa ha ya amiral mu'minin ista azama zalika sai al'amarin ya nemi girmama gare shi a wannan amirul mu'minina ne wa zai ya tabir ila umar sai yana ba umar hakuri don Allah ya hakuri amirul mu'minina ai hakuri ban sani ba ne ashe ina zaune da chief executive ne commander and chief of the army forces na duniyar musulmai ban sani ba yana ba da hakuri faqala umar sai umar ya ce la asa alayka ai ba laifin da kai wani laifi kai kake ba da hakuri ka san mutum mai daraja in baka ɗauka shi bane kuka sake in ka gane shi din shi ne sai gaba ɗaya shi ta canja da zaman da taɗin da komai sai ya canja inda kana ganin sa dalaga ne kana kai sai gaba da cewa to ranka ya daɗe thumma awsalahum bi nafaqa sai Umar bin Al-Khattab ya sake kai musu abinci bayan fa an haihun sai sake dawowa gida bayan buhun da ya ɗauka a bayansa da jarkan mai ya kai sai sake aikawa turawa gare su da nafaka abinci ma yuslihukum da kuma abun da zai kyautata rayuwarsu wan sarafa sai kuma ya juya abun sai ya koma gida a lokacin mutumin yana zaune shi kadai sai yake cewa ikon Allah yace al'amur ila Allah al'amari na ga Allah ni na zo na ga amirul mu'minin a garin Madina ban samu ikon shiga wurinsa nemi izinin ganinsa ba sai Allah ya koro min shi har inda nake ka duba wata irin aya ta Allah shi ya zo ya gan shi ne amma na bai samu ikon ma ya sha wahalan ina ne gidansa a wace anguwa yake bari ya je ba sai Allah ya kawo amirul mu'minin inda yake bayan an kammala komai ya tambaye shi me ya kawo kai ce na zo in ganka ne sai Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu yace masa to babu damuwa ka koma gida ka ainihin in ka kammala abin da kake sai ka dawo daga baya ka ganni wannan abin da na maka kada hana ka zo ka ganni kissar an kasa da tsawon da cikin albidaya wanne nihaya na ibn kafir rahimahullah juz'i na biyar shafi na ɗari biyu da goma sha shida ya kawo kissar da tsawonta cikakkiya kuma littafin albidaya wa nihaya ana yawan kafa hujja da shi a cikin tarihi da kuma musamman tarihin malaman duniya ina ba da shawari zuwa ga yan uwa na ɗaliban ilimi mu yi ƙoƙarin neman littafin nan albidaya wa nihaya na ibn kafir rahimahullah ya yi ƙoƙarin bayyana wai tun farkon duniya har zuwa ƙarshen duniya ko kuma zuwa inda rayuwarsa ta kare me ya faru a duniya na farko sai ya fito magana da ya fara na farko cikin albidaya farkon duniya sai ya ce shin a farkon duniya Allah fara halattan al'arshi ne ko kuma ya fara halattan alƙalami da ya ta ƙoƙarin jam'u bainal adilla sai ya ce abin da Allah ya fara halitta a duk duniya shine alƙalami da ya ce nun wal wa ma yasturun alƙalamin da Allah ya halitta ya ce uktubi rubutu ya ce me zan rubuta Allah ya ce uktub ma huwa ka'in ila yawmil qiyamah ka rubuta abin da zai faru daga yanzu da kake rubutu har zuwa ranar kiyama bi ma'ana wanne abin da Allah zai kaddara ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika ala Allah yasir ka rubuta duk abin da zai faru a duniya sai yace wannan alkalami Allah ya fara halitta a duk duniya shine halittar farko tukunne zo cewa su alkursi suka ta zo na biyu ba al'arshi ya zo na biyu don al-kursi bangaren al'arshi ne ya ci gaba da ko wani malami aka yi a tarihin duniya a zamanin wani annabi ya kama labarinsa in wata gobara aka yi a duniya wanda gabannin ma aiko annabi musa ya kawo maka labari har zuwa inda ya tsaya sai ya ce a nan a rayuwarsa shine annihaya don littafin ya mai da shi kamar dictionary ne shi albidaya alkalami yayi ta kawo tarihin annabawan da suka wuce annabi wane annabi wane annabi wane yayi ta jero su daki daki tukunne na bayanin su bayan ya kammala sai ya ci gaba da a rayuwarsa iya objectin kullum abu ya faru sai ya rubuta sai ya tsaya a annihaya lokacin da ya rasu da niyyar cewa wanda ya zo bayansa zai ci gaba da aiki akan wannan littafi har zuwa annihayan karshen duniyan insha Allah don haka littafi ne muhimmi zuwa ga talabatul ilm na'am tayyib bayan wannan sai malam ya sake cewa ihmilhu ala zahari dora mun shi a bayana wannan ma wata sabuwar magana ce dora mun shi a bayana kaga a yanzu ina zaune sai in ce dora mun shi a bayana ai fadar malam me ko kuma malamai masu nahawu ne bai zama jumlatun mufida ba <laughs> saboda me yasa hakikanin ma'ananta bai huto ba to idan muna son ma'anan yaudu sai mu karanta kala aslam aslam ya sake cewa shi wannan yaro na Umar bin al-Khattab radiyallahu an yace kharajtu laylatan ma'a Umara ila harrati waqimin mun fita tare da Umar bin al-Khattab a wani dare zuwa ga harrati waqimin harrata wajen wani dutse ne da aka sanya alama a kansa can bayan garin Madina sunan anguwa ne a bayan gari hatta idza kunna basrar sanda muka zo har zuwa wani wuri da ake kiransa basrar idza binarin sai muka hango wuta na ci faqala ya aslam sai umar yace ya kai aslam ha huna rukiba kadi kasara bihimul layl ta nan wurin aka haura kasara bihimul layl ai habasa bihimul layl ina ji jama'ar da ke nan wurin dare ne ya kange su a wurin ya hana su isa inda za su je su in talik bina ilaihim ka yi ƙoƙarin biyo mu don mu isa zuwa gare su mu ga wani hali suke ciki fa atainahum aslam ce sai muka zo gare su tare da amirul mu'minin fa ra'atun imra'atun ma'aha sibyanun laha sai muka samu wata mace tare da yanta a wannan wurin yara ƙanana wa qidrun mansubatun alan nari ga kuma wata tukunya an kafa ta akan murhu kan wuta kenan haya ta yatadaghuna 'ya'yanta da ke wurin suna ta ihu ya shi shine wannan na cewa wayyo wannan na kuka wannan na cewa abinci wato kowa yana cikin tashin hankali fakala umar sai umar ya ce assalamu alaikum ya ashabal Ba'u assalamu alaikum ya ashabal Ba'u amincin Allah ya tabbata gare ku kuma abota wannan haske in an ce albau shine hasken da yake da zafi annur hasken da bai da zafi shi yasa Allah ya ce me ja'ala shamsa ziya'an wal qamara nura diya shine hasken da yake da zafi a jikinsa to da ka aiwatar da ake kora a murhu akwai zafi shi yasa ya zama ainihin albau daw saboda hasken in kuma aka ce nur to abu ne mai haskaka wanda babu zafi a jikinsa wa qalat sai mata tace wa alayka salam kai ma amincin Allah ya tabbata a kanka fa qala adunu bi ma'ana a adunu zan iya matsowa zuwa gare ku qalat sai tace udun auda kana iya matsowa ko ka bari zabi wanda kake so in ka ga dama ka zo gare mu in ka ga dama ka tsaya inda kake shine auda ko ka bari fadana sai matsa kusa da ita bai zuciya ba ita ma ya kan kaifinta take bata san waye ta ce in ka ga dama ka zo in ka ga dama ka bari akwai mutanen da dama naturally Allah ya su da zafi <laughs> fakala ma balukum sai ya ce mata me ke auta faruwa gare ku ne na ga ga tukunya an kafa ta akan murhu ga yara na kuka kala ta ce kasara min al-lail wal bardu dare da sanyi ne ya kange mu anan wurin ba wai a wurin muke ba dare ne yayi ga kuma sanyi sai muka gabarin mu yadda zango anan wurin kala sai ya ce fa ma balu haula isbiya yatadahun me ke faruwa da wannan yara kanana suke ta ihu ne yara ƙanana kowa na kuka mai ke faruwa qalat ta min minal jui saboda yunwa suke kuka yunwa ce ta ishe su faqala wa ayyu shay'in ala nar yace menene kuma akan wannan wutar da ake hurawa naga wuta na ce me ke faruwa ta ce ma'un u'allilukum bihi hatta yanamu ruwa ne nake dan yaudaran su da shi su ɗauka abinci ake dafawa na ɗan yi ingejin su har su yi bacci ina ɗan yin ainihin dan yaudaran su da ruwa ne in an ce uallil shine ina yin abu amma na ba haka yake ba sai ta ce Allahu bainana wa baina Umara tsakaninmu da Umar sai Allah Allah zai mana hisabi da mu da Umar sai kuma da san wane ne ba tsakaninmu da Umar sai Allah fa baka Umaru Umar sai fashe da kuka wa raja'a yuharwilu ila darid daqiq sai juya yana gaggawa zuwa ga gidan da ake ajiye gari na dukiyar musulmai wa akhraja adlan min daqiqin wa jiraba shahamin sai fito da buhun gari da kuma jarkan mayi wakala ya aslam yace ya kai aslam wato yaron nasa ihmirhu ala zahari dora mun wannan a gadon bayana muhalli shahid dora mun shi a gadon bayana fa qultu sai shi aslam yaron nasa yace a ana ahmiluhu anka bi tibi zakati ai ni zan dauka maka ranka dade ai ni ne mai dauka fa qala sai umar yace a anta tahmilu wizri yawmal qiyama kai zaka dauki zunubi na gobe kiyama in zaka dauka sai in barka dauka mun amma na in ka amince gobe kiyama ni zan ji laifi na a gaban Allah to ban ni a yanzu ma dauki kana in samu lada hammalahu ala zahrihi sai ya dora masa a gadon bayansa yaron nasa sai ya kinkime buhu ya dora amirul mu'minina jama'a shugaban musulmi fa na duk duniya ba fa na Najeriya ba ba na Afirka ba fa kuma ba fa a zamani mara albarka irin na yanzu ba a zamanin khairun nasu karni sun thumma alladhina yalunakum a wancan zamani mai albarka a wannan lokaci ake magana yace na ɗauka na dora masa a gadon bayansa na dora mara buhun na dora jarkan mai wan talakna ila almar'a sai ina bin sa kai muka tafi wajen matar shine shugaban shi yake dauke da kayan akan sa fa alqa an bahari sai an bahari yana isa sai yadda abun daga ganin bayan sa abun da kaji an yadda shi to nauyin sa ya kai nauyi akwai abun da sauke shi ake akwai wanda yarwa ake abun da aka yar to nauyi ne yawa mun fahimci wannan da kyau wannan shine ka'ida don haka sai yadda shi wa akhraj min ad-daqiq fil qidr ya fitar da gari da yawa sai je saka a tukunya ba fa ce mace gashi an kawo muku naku ba a'a shikenan kuma sai saka kaya shiga kicin amirul mu'minin ainihin umar bin al-khattab radiyallahu anhu hmm. wa alqa alaihi min ash-shahmi sai kuma ya zuba man gyada gwargwadon wanda ake bukata akan wannan gari a ciki waje ja'ala yanfuqu tahta qidri sai kasance yana ta hura wuta karkashin wannan murhu yana da yadda ake hura haka da bakinsa yana tsugune a matsayinsa na shugaban musulman duk duniya waddukhan ya takhallalu lihiyatahu sa'atan sai kuma ga kura da hayaki yana ta shiga cikin gemunsa shi da kansa ya tsuguna yana hura wuta a gidan matar da ma bai san wace ce ba amma na ga kura da hayaki na shiga cikin gemunsa sa'atan har zuwa wani lokaci can thumma anzalaha anin nari sai ya sauke tukunya daga kan wuta an kammala girka abinci kenan wakala yace itini bi safatin ce wa matar a kawo mun tire tiren da za a zuba abinci fa utiya biha sai aka kawo masa tire fargharafaha sai ainihin kwaso abincin daga cikin tukunya sun thumma ha baina su sibyan sai ajiye tiren gaban yara. wa qala kulu yace ku ci abinci shi ya ɗauko a kansa shi ya zo gidan ya girka shi ya sauke shi ya kwasa musu shi kuma yake umarni da su ci abincin amirul mu'minina umar bin al-khattab radiyallahu anhu hmm. fa akalu hatta shabi'u suka ci abinci har suka koshi wal mar'a ula matar tana ta masa addu'a wa hiya la ta'rifuhu kuma bata san wane ne ba ita tana cewa tana cewa Allahu baini wa baina Umar Allahu bainana wa baina Umar Allah ne zai mana hisabi tsakaninmu da Umar bata san ma waye Umar din ba yanzu kuma tana yi Umar addu'a bata san shi din bane falam yazil indahum hatta nama sigaru bai gushe a wannan wuri ba har yara kana suka yi bacci iya zaune a wurin yana ta ainihin harkar yara thumma awsalahum bayan sun yi bacci a lokacin sai yake tambayar matar in muka koma cikin inda kissa take da tsawo cikin albidaya wa nihaya na ibnu kafir rahimahullah sai yace me zai sa kina cikin wannan hali na yunwa ba za ki zo wajen amirul mu'minin ki na abinci ki kawo yara su ci abinci ba me zai sa ba za ki wannan ba sai ta ce idan ni sai na je na gaya wa amirul mu'minina halin da muke ciki to gara kada in je me dalili ta ce masa haƙƙinsa shi shugaba haƙƙi ne akan su rika bin mu gida gida iya jin damuwar mai na biya mana bukata in sai an jira mun ji kwamfanin ba za mu je ba sai ya ce mata sadakta kin yi gaskiya haƙƙi na ne ni ne zo bincika don haka sai gaskata ta ce gaskiya ne cewa shugaba haƙƙinsa ne je tambayi damuwar talakawa ba wai haƙƙi ne su suka yi kwamfanin ba don haka ce in sai na zo na gaya mar sai hakura sai ce to gaskiya kika faɗa wannan haka ne haƙƙi na ne ni zo min shi yasa a dare yake bi gida gida yake jin matsala saboda haƙƙinsa ne idan yace sai an kawo complaint to zaman ma wa Allah ne sai dai karkabin jama'a na tambaya akwai damuwa kaza akwai damuwa kaza maganar babba ce fa thumma awsalahum bi nafaqatin sai kuma ya sake ainihin kawowa zuwa gare su wani abincin wani sarrafa kuma sake tafiya abunsa kamar yadda ya waccar mace mai haihuwa thumma aqbala alayya sai ya sake juyowa zuwa gare ni zuwa ga yaron nasa kenan faqala ya aslam yace ya kai aslam alju'u alladhi asharahum yunwar da asharahum ta hana su yin bacci wa abukahum ta kuma sa su kuka fa ahabbtu sai na yi sha'awa Allah an sarifa da cewa ba zan tafi ba hatta ara ma ra'aitu har sai na ga abin da yanzu na gani wa me kenan har sai na ga sun yi bacci sun daina yin kuka so da hakan yunwa da ta hana su yin bacci ta sa su kuka ina sha'awan ba zan bar wannan wurin ba har sai na ga sun ci abinci sun koshi sun yi bacci tun da sun yi bacci ina da ikon tafi abuna na'am ya amiral mu'minin malam ya ce haka ne ya kai amiral mu'minin wannan magana gaskiya ce sadaka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yayi gaskiya ba idza yaqulu bane iz yaqulu fi'ili ne ayi mudari'i iz yaqulu wannan alifin babu shi manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yi gaskiya hadisi Abu Nu'aym ya kawo cikin al-ma'rifa Sheikh Muhammad Nasir al-Albani rahimahullah ya tabbatar da ingancin hadisin cikin sahihul jami'i nasa hadisi na dubu uku da ɗari biyu da biyar cewa hadisi ne ingantacce mai manzon Allah ya ce ya yace khaba abudun wa khasira lam ji alillahu ta'ala fi kalbihi rahmatan lil wannan bawa ya shiga uku wannan bawa ya halaka wanne wanda Allah bai sanya tausayin dan adam a zuciyarsa ba duk mutumin da Allah bai sanya tausayin dan adam a zuciyarsa ba ya shiga uku kuma ya halaka haka ya faɗa ya shiga uku ya halaka wanda a zuci ta tausayin dan adam sai mu tambayi kawunanmu muna da tausayin yan uwanmu amirul mu'minin radiyallahu anhu iya bin gidajen mutane makwabtanmu nawa ke shiga cikin halin kaka na kayi mun taɓa tunanin taimakon su a rayuwa kowane ɗan adam ya auna da kansa me muka yi ƙoƙarin musu a rayuwa duk mutumin da Allah bai sanya tausayin dan adam a zuciyarsa ba ya shiga uku mai yayi asara Allah ya kare mu daga shiga uku Allah kuma ya kare mu daga wannan asara din take na gaba malam yace istiqamatur ra'iyati min istiqamatir ra'i neman daidaituwan jama'ar da ake shugabanta sune ar-ra'iyya min istiqamatir ra'i iya daga cikin daidaituwan jama'ar da suke shugabantansu idan jama'ar da ke shugabanta suka zama bayin Allah na kwarai jama'ar da ake shugabanta za su zama bayin Allah na kwarai idan shugabanni suka zama mutanen banza jama'ar da ake shugabanta mutanen banza suke zama don haka kullum irin jama'ar da suke shugabantan ku to haka halayen ku ke zama in azzalumai ke shugabantan ku sai ku rika zaluntan junan ku kuma ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه wannan asar an karbo daga sa'id ibn al-musayyib Allah ya kara masa yadda kale yace kale umar umar ibn al-khattab Allah ya kara mar yadda yace an nasa lai yazalu mustaqimin mastaqama a'immatuhum wa huda wa hudatukum lalle mutane ba za su gushe ba mustaqimin suna masu daidaituwa suna nan a mutane tsayayyu yadda ake bukatan dan adam ya zama tsayayye mastaqama a immatuhum wa hudatuhum matukar a imma jagororinsu sun daidaitu sun nemi daidaituwa wa hudatuhum da jama'ar da ke shirar da su sune malamai matukar shugabanni da malamai sun zama mutane bayin Allah na kwarai da ikon Allah jama'ar da ake shugabanta haka za su kasance a imma su ne jagorori a imma kara biyu ne akwai a immatu din akwai a immatu sulta a immatu din su ne malamai ko kuma a immatu bayan duk sunansu ne a immatu din ko a immatu bayan a immatu sulta kuma su ne shugabanni kansula ciyaman gwamna shugaban ƙasa ministoci da makamantansu wannan su ne sulta so idan aka samu a imma kawai a dunkule to duka biyu suna shiga kamar yadda Allah ya ce a immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun don haka waja'alna muka sanya minhum daga cikin su a immatan wasu a a'imma jagorori wanda suke samun shiriya bi amrina da al'amarin mu yahduna bi amrina amma na yaushe lamma sabaru lokacin da suka yi hakuri wa kanu bi ayatina yuqinun sun kasance da ayoyin masu yaqini ne da wannan shekul islam ibn taymiyyah rahimahullah yake cewa bis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din da yin haƙuri kaiwa makura da kuma rike addinin Allah da yaqini yake sa mutum ya samu jagoranci a cikin addinin Allah ka waye gari ka zama duk abun da kake kai abin koyi ne ba za ka yi wannan nasara ba sai ka yi me sai ka yi haƙuri kuma ka nemi yaqini a cikin addinin Allah don ya ce lamma sabaru ɗaya kenan wa kanu bi ayatina yuqinun kaga as-sabr al-yaqin kuma sai yace waje Allah minhum a'immatan don haka bis-sabr wal yaqin tunalu al-imamatu fid din so don haka a'imma saboda zuwan hudatuhum a'imma zama sune shugabanni masu mulki idan malamai da suke jagorantar mu suka ji tsoron Allah da ikon Allah mu talakawa mu ɗaliban su zamu zama bayin Allah na kwarai idan jama'ar da ke shugabantar a mulki councilors chairman governors da shugabanni suka zama bayan Allah na kware mu ma za mu zama haka muna roƙon Allah da malamanmu da shugabanninmu Allah ya ƙara musu daidaituwa da tsoron Allah fiye da suke kai a yanzu in akwai abin da suke na kuskure Allah ya sa su gane su daina su bi Allah don mu da su duka mu zama mun gudu mun tsira tare saboda idan waɗannan ba su gyaru ba to talaka kullun shi ma haka yake zama a cikin su saboda su ne abin koyi a cikin al'umma wa qala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yana cewa annasu bi zamanikum ashbahu minhum bi abaihim mutane suna kama da zamanin su fiye da yadda suke kama da iyayen da suka haife su yadda ka san za ka yi kama da babanka wani na ganin ka yace kai wannan dan wane ne yace to kamar ka da zamanin ka ya fi kamar ka da babanka yadda wani zai kalle ka ce wannan dan wance ne yace kamar da kake da zamanin da kake ciki kafi kama da zamanin fiye da yadda kake kama da mahaifiyarka yadda zamanin yake to haka ake tara mu mun fahimci wannan da kyau da wannan Sheikh Salman bin Fahad Al-Auda hafizahullah yake cewa na'ibu zamanana wal aibu fina wa mali zamanina aibun siwana muna ta aibata zamani zamani ya lalace zamani babu albarka yace wal aibu fina aibin a cikin mu yake mu ne muka lalace wa ma li na aibun siwana zamanin mu bai da wani aibi sai dai aibin da ke tare da mu shi yake bin zamanin zamanin haka yake me yasa hadisi yace la tasubbu dahar fa inna Allah huwa dahar kada ku zagi zamani don Allah ne zamani ba wai Allah kashin kansa sunansa ne addahar ba sai dai shine me shine muqallibud dahara da wannan Sheikh Uthaymeen rahimahullah cikin al-Qawaid al yake cewa ba wai Allah ne ad-dahar ba da ma kace mutum abdud dahar ya zama sunan Allah a'a shi Allah shine yuqallibud dahara min halin ila halin li ajali za fala yakunu al-muqallibu muqallaban mafhum babu yadda zai fa'ili ya zama shine maf'ul da haka zamani Allah ke juya shi amma na yadda halayen mu suke haka Allah yake mai da zamanin mu kuma yadda shugabanninmu suke haka muke zama idan malamai suka ji tsoron Allah suka zama bayin Allah to talaka sai su zama haka idan masu mulki suka zama bayin Allah masu tsoron Allah sai talaka su zama haka Allah ya taimake mu an jarir bin abdullah al-jabali radiyallahu anhu qala jarir bin abdullah al-jabali Allah ya kara masa yadda yace inna rajulan kana ma abi musa al-ash'ari lalle wani mutum ya kasance tare da abu musa al-ash'ari wa kana za sautin wa kayatin fil aduwi shi wannan mutum din ma'aboci sauti ne ma'aboci kwarjini idan ana tinkaran abokanan gaba ana yaki Allah mar baiwa da sauti na magana yayi magana dan sauti na firgita abokanan gaba duk wanda ya tunkare ka yake kin addinin Allah ko da bindiga ne in ka ce Allahu akbar za ta yi faduwa a hannunsa saboda wannan terrifying slogan ne duk wanda bai son Allah in ka Allahu akbar ya shiga uku sannan akwai jama'ar da Allah musu kwarjini da murya to Allah baiwa da sauti in ana yaƙi yayi kabbara ko ya kira kalmar shahada to ana firgita ga kuma kwarjini da Allah ya bashi in ka ganshi shi wani lokaci fa ganimu magnaman sai aka samo ganima fa ku abu musa ba ba'aba sahamishi sai abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu ya bashi wani bangaren ganima walam yuwaffihi haqqahu bai samu haƙƙin haƙƙinsa yadda shi yake ga dace a bashi ba a lokacin Abu Musa al-Ash'ari me hakikanin sunan Abu Musa Abdullah ibn Qais jazakumullahu khaira Abu Musa al-Ash'ari al-kunya ta sani sunansa Abdullahi ibn Qais to a lokacin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu shi Abu Musa radiyallahu anhu gwamna ne a garin Basra shi kuma Umar bin Khattab shine shugaban musulmai baki daya iya tura gwamnoni garuruwa daban-daban to sai zama shi wannan matashin da ake magana iya cikin Basra ne karkashin jagorancin Abu Musa al-Ash'ari iya mai gari Basra tayyib na'am fajaladahu Abu Musa 20 sautan sai Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu yayi ta tsumbuda masa bulala bulala 20 Wahala ka sha'ara ra'asihi kuma ya masa malu a kansa duka wannan punishment ne ga bulala ashirin ga malu fa jama'ar rajulu sha'arahu sai mutumin ya tara duk gashinsa da aka gama askewa thumma rahala ila umara sai daka sayyada daga basra har zuwa garin madina wajen umar bin al-khattab radiyallahu anhu bai ce komai ba gashin da aka yanke sai ya ɗiba sai tafi zuwa ga amirul mu'minin yana zuwa hatta kadima alaihi fi majlisihi fi majlisihi har ya zo majlisin Umar bin Al-Khattab Allah ya kara ba da thumma darabahu bi sha'rihi thumma daraba bi sha'rihi sadra Umara sai da kikirjin Umar da gashin ai shi Umar din shine the chief executive shine commander in chief of the army forces wancan ai gwamnansa ne tunda gwamnansa yayin wannan sa za a rama shi da ya tashi faɗaukan fansan bai tsaya kan shi abu musa ba ya wuce nan sai wuce wajen gaba ki da ga kwata kwata sai da ki kikirjin amirul mu'minina wakali ya ce amma wallahi ya ce na rantse da allah laulan naru wallahi ba dan wuta ba ba dan wutar gobe kiyama ba la sana'atu bi amili kama sana'atu da da ma'aikacinka ya ga ta'addancin abin da zan aikata da shi Allah dai ya sa akwai wuta ne fattakun nara lati wa kudu hannasu wal hijara ba dan dai wuta ba da dai daga duniya an kare kenan ce wallahi da kun yi kallo a duniya Allah ya sa akwai wuta ne ka san wannan thumma hakalahu ma sana'a bihi abu Musa sai ya ga Umar duk abin da Abu Musa ya masa ya mun kaza mun kaza ne magana yadda kin bulala ashirin kuma aka mun malu wannan gashin da kifa maka a girjinka wa kataba umaru ila abu musa umar sai rubuta ka zuwa ga abu musa salamun alaika yace amincin Allah ya tabbata a gare ka amma ba'adu baya da haka a yanzu idan ka je kada ki shugaban kasa fala'i <laughs> ai ko kansila ba ma ba <laughs> da za a yi kallo ko to shi bai yi komai ba tunda an hakaito maganan haƙƙinsa ne shi yasa shugaba idan ya gane shugabanci shi bola ne don duk laifin da aka rasa mai shi a duniya naka ne in kuwa kace ba za ka ɗauka ba za zauna lafiya ba sai dai ka zauna in aka rasa mai laifin sai ka ce to a bar mun shi duk laifin da babu mai shi shikenan sai kai gammo ka ɗauka don duk yadda ka iya shugabanci sai ka yi hakuri duk abin da kai bai yi ba ne kuma in za ka yi alkhairi dubu ran da kai kuskure da ce a wannan bai yi ba to dole haƙƙin shugaba ne ya gane laifin da babu mai shi to shi nasa ne shi za a rika bari zai rika cin gado sai rubuta mana wasiƙa Umar ya aika Abu Musa ya ce amma ba'ad baya da haka kalmar amma ba'ad na da muhimmanci a cikin wasiƙa ko a cikin rubutu in muna yi amma ba'ad manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yana yawan aiki da ita ba wa ba'ad ba amma ba'ad dauki littafin sunan na Abu Dawud rahimahullah babi guda ya bude akan wannan kalma sunansa babu amma ba'adu gaba ɗaya babin daga farko har ƙarshe akan kalman amma ba'adu yake magana ɗauki aljami as-sahih na Imam Bukhari rahimahullah ya buɗe babi shi ma guda a cikin kitabul ilm ya kuma yi magana a cikin kitabul jumu'a shi ma babu amma ba'ad ne akan amma ba'adu yake magana so da kalma ce mai muhimmanci ga ɗalibin ilimi in yana rubutu fa inna fulanan lallewa ne yaya sunan shi wannan matashin na'am na'am a ba shi bane sunansa zaba zaba wasu laraba su ce suna kiran sunan zaba wasu su ce zaba amma na duk ɗaya ne wani lokaci za mu gana sa zaba tsakanin za da ba ba alif wani za ga suna sa za ba a tsakani to duk sunansa ne shine asalin sunan matashin yace fa inna fulana lalle wani shi zaba akhbarani bi kaza wa kaza ya ban labarin kaza da kaza kamar bulala ashirin akan hakkin sa kamar malu fa in kunta fa'alta zaka fi mala'in minan nasi idan da gaske ne ka aikata masa wannan kuma a cikin jama'a kai fa aqsamtu alayka na rantsi da Allah a gare ka illa ka lahu fi mala'in minan nas sai ka zauna a cikin jama'ar da kamar wannan zalunci hatta ya ka tassamin ka sai ya rama abin da ka masa a matsayin ka na gwamna in a cikin jama'a kamar wannan ya tabbata kayi ka da dalili to a cikin wannan the same jama'a sai ka zo ka zauna an tara su ya ma bulala ashirin ya gama tukunne maka malu kai ma wa in kunta da zalika fi khala'in idan ku ka aikata wannan a wofance ne daga kai sai shi faq'ud lahu kadhalika kai ma za ku wofanta da shi sai ya rama maganar ai babba ce ko kissan na da dan tsawo a takaice bari mu ƙara bayani akan ta yadda al'amarin ya faru shine an je an yaƙi daga mutanen basra sun je sun yaƙi karkashin jagorancin abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu sai suka ɗebo ganima da yawa ana kiran yakin na ainihin isfahan isfahan da aka dawo a wannan yaki aka samu ganima da yawa sai abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu ya niyyanta da wasu jama'a mutane sittin su tafi zuwa ga ainihin umar bin al-khattab wakilansa daga basra zuwa garin madina to jama'a da yawa sun yi sha'awan ina ma kowa ne kowa iya so shiga cikin tabagar don ya ga akwai alkhairi na shiga shi wannan matashi zaba ya yi sha'awan shi ma ya shiga cikin wannan tawaga din duk yadda za a yi aka yi ta kokari bai samu shiga cike ba aka gama zaben mutane tun bai cikin su me ke faruwa ransa sai ɓaci a kai daga nan sai fara cin kafar abu musa ya ce bari shi ma sai mun rama ai tun da dai an kisa tawaga shi ma za mu rika bin a hankali sai tashi ya bar basara shi takanas ya tashi takanasta ina takanasta basra dai ai ba ta Kano bane ai ba Kano shi yasa yake cewa takanasta Kano dan daga Kano ya tashi kai yanzu daga nan ai takanasta Bauchi ne yawwa takanasta Kano shi ba Kano ne shi yasa ya tashi daga Kano so shi ya tashi takanasta Basra har zuwa garin Madina zuwa wajen ainihin Umar bin Al-Khattab da complaints guda hudu na farko yace gwamnan ka Abu Musa Al-Ash'ari mun je mun yaƙi na isfan an ɗebo ganima da yawa ya ware bayi ɗaiɗai guda tamanin ya ɓoye ya hana mu complain na farko kenan mun fahimci wannan da kyawu sannan complain ɗinsa na biyu ya ce akwai wani musulmi mawaƙi abu musa ya ɗauki kuɗi dinar dubu ya bashi na uku akwai wata baiwa sunanta aƙila aƙila ake gaya mata abu musa in aka zo ba da abinci yana ɗaukan filet biyu yana bata mu kuma plate ɗaɗɗe yake ba mu na hudu akwai wani matashi sunansa ziyad abu musa duk aikin musulunci sai ce ziyad bismillah wuce gaba ka yi baya sa mu aiki komai ziyad ne kawai dan gatansa sai umar ya tura wasiƙa na farko ya ce aje a kira abu musa an kawo complaint ɗinsa abu musa ya zo shi aka ce complaint na farko ka ware bayi guda tamanin ka ɓoye ka kira ba talakawa mai dalili abu musa ya ce ba na ɗebe suna ɓoye ba ni waɗannan bayi a je a tambaye su me muka yi da su aka tambayi bayi suka ce mu muka roƙe shi cewa muna buƙatar a bar mu fanshi kanmu za mu ba da duk kuɗin da ake buƙata na fansa mu fanshi kanmu aka tambaye suka ce eh haka ne kuma musulunci ya yarda da a wannan lokacin a riƙa fansan bayin akwai su Umar ya ce to wannan baka da mushkila sai complain na biyu ne mawaƙi an ɗauki dinar dubu an bashi abu musa ya ce wannan mawaƙin da an bashi musulmi ne dan uwanmu ba a dukiyar musulmai in bashi ba a personal kuɗi na in ɗauka an bashi kyautan dinar dubu ya ɗauko account ɗin musulmi aka yi balance a gaba babu inda ya ba mawaƙi dubu a aljihun sai ba aka ce to wannan ma baka da mushkila na uku ita wannan akuyila da kake bata abinci kullum plate biyu mai dalili Umar ya ce gejin cikinta ne na mutum biyu yake ɗauka kuma mu addini abu musa ya faɗa haka ya ce mu addini ya karantar da mu cewa kowane mutum a bashi abinci ya koshi tun da za ta iya cin wannan ba sai a ba ta ci da koshi ba wani zai ci loma biyar ya koshi wani sai goma sha biyar ya koshi adalci ka ba kowa na sai koshe shi shi yasa yake bata Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sanda aka je aka yi testin cikin ta gane cewa plate biyu take ci na hudu aka ce me yasa abu komai sai ziyar kake jagorantarwa a kayi yace dalilin da yasa nake jagorantar da shi akan komai shine Allah mar baiwa da fahimtar aiki Allah mar baiwa da ilimi Allah mar baiwa da kyautata da abubuwan da yake yi a cikin su babu wanda yake iya aikin musulunci yadda shi yake yi Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu ya gwada shi kuma ya ga haka ne sai ya ce wannan kwamfanin guda hudu baka da komai a kai sai Abu Musa ya koma can garin Basra bayan shi Zaba ya koma can saki dawowa kuma da wani sabon kwamfanin waɗancan hudu duka bai nasara ba to yanzu sai da sabon kwamfanin kuma <laughs> bai haƙura bai sake zuwa da complain nasa again karo na biyu cewa abu musa bai sake wa mutane fiska abu musa aka sake ɗauko shi tun daga basira ba keke ba mashin ba mota ba jirgi haba jama'a ɗauki basra zuwa madina kana shugaba an hana ka sakar mutum ɗaya kullum complain sai ka ga doguwar wasiƙa ka je kuma ka rasa me za ka yi ba wani dalili mai ƙarfi to wannan yasa da aka yi complain na biyu abu musa na jiransa sai baci sai mar bulala ashirin yasa kuma kuma ya masa malu rajulu bil kitabi ila abu musa ila faqadim ar-rajulu bil kitabi ila abi Musa sai mutumin yazo da wannan littafi zuwa ga Abu Musa faqala lahu nas mutane suka ce ifu anhu ka masa afuwa mana tunda an ce kamar bulala ashirin a cikin jama'a kuma wancan abun ayya maka yanzu ka ajiye shugabanmu amirul mu'minina cikin talaka shugaban garinmu kai kamar bulala ashirin kuma ka masa malu cikin jama'a ai bai dace ba faqala yace la wallahi a a wallahi la ada'uhu li ahadin minan nasi ba wani mutum da ya isa ya samu bashi wannan ashirin din zan yi kuma zan mar malu shi ba falamma qa'ada abu musa sai abu musa ya zauna a cikin jama'a za a rama bai ce zai yi ritaya bai ce zai yi resignin ba tun da dai adalci ake yi sai ya zauna cikin jama'a din li katassar rajulun min dan mutumin ya rama abun da aka masa za a yi bulala ashirin an gama kuma yi wa shugaba malu rafa'a rajulu ra'asahu ila sama'i sai wannan mutumin ya daga kansa zuwa ga sama sun makale ya ce Allahumma ya Allah inni kadi afautu anhu hakika Allah na masa afuwa ya yafe bulala ashirin da yin maluɗa <laughs> malam ya ce haza huwal islam wannan fa shine musulunci abin da kajin nan shine musulunci ya ce wa la ta'alika kuma ba abin da zan kara in ji malam la ta'alika ba abin da zan kara abin da kajin nan ya ishe ka ba zai kara wani sharha nasa akai ba wannan abu ne a fili kowa yana jin sa haka nima wa la ta'alika wa min mawa'idihi radiyallahu anhu daga cikin wa'azuzzukansa Allah ya kara mar yadda amirul mu'minin Umar bin Khattab yace ya ayyuhan nas ya ku mutane ala kusani, innama kunna na'rifukum idh baina azhurina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah tsira da amincin Allah sabbaka gare shi yake tsakaninmu muna sanin ku a lokacin wa idh yanzilul wahayu lokacin wahayi na saukowa duk wanda ya tambayar addini Allah zai turo da wahayi amsa masa yas'alunaka anil ahilla yas'alunaka ma za yunfiqun yas'alunaka anil mahid yas'alunaka anil anfal yas'alunaka anis sa'a yas'alunaka ma za yunfiqun duka yas'alunaka yas'alunaka me ake yi tambaya ake wa manzon Allah Allah yana bada amsa gata ɗaya kenan na biyu idan kuka yi wani abu ko manzon Allah bai sani ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah sai turo wahayi ya faɗi matsayin abin da kuka yi kamar yadda Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu yake cewa mun kasance muna yin azalo da matan mu Qur'ani na sauka bai hana mu ba da wannan suka dogara cewa halal ne wani zai yi munafurci Qur'ani ya tona asirinsa mu duba cikin suratul munafiqun la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al azumin minha al-adhal walillahi al-izzatu wa rasulihi wa muminin kaga ai boye magana ya Allah ya tona asirinsa wannan munafiki Abdullahi ibn Ubay ibn Salul matsala za ta dame ku babu hukunci ku yi complain Allah ya turo solution kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah yace muna sanin ku manzon Allah na tsakanin mu sallallahu alaihi wa alihi wahayi na saukowa wa id yunabbi'una Allah min akhbarikum lokacin da Allah ke bamu laburran abin da kuke aikatawa duk wanda ya buye aiki sai Allah ya turo labarinsa ko aikin kwarai kai ka buya sai Allah ya turo labarin aikinka mun ga mutumin da annabin Allah ya bako sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai waye zai daukan wannan bakon ya je gida da shi shi annabi bai da abincin da zai ba bako ɗaya daga cikin sahabbai ya ce shi zai dauki bakon ya kai shi gida yayi ashe ta kife yayi dauki bakon shi ma bai da abinci a gidansa ya zo gida a dare abincin ɗan kaɗan ya roƙi matarsa ta yi haƙuri da abincin ta sa ƴaƴansa ƙanana aka haƙurtar da su ba su ci abincin dare ba sai kwanda suka yi bacci ya ɗauko abincin ya zo wajen bako ya ce bakon ba ni iya cin abinci a cikin haske sai a duhu bakon ya ce a kashe wutan mana a kashe ashe niyyar tasa ba zai ci abincin ba ne abincin bai kai shi da bako su ci ba yana so in ya ce a duhu yake cin abinci bakon shi kadai ya sake ya cinye abincin shi bai ci ba matarsa ba ta ci ba 'ya'yansa ba su ci ba haka yayi ku aka zauna a cikin duhu yana yi kaman yana ci ba ko ya cinye abinci daga farko har karshe mai gida iya shafa kwano kaman yana ci gari na wayewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yake gaya masa labari kayi abun ba wanda ya sani amma na Allah ya sani shi yace laqad dhahika Allahu laylata min sani'ikuma aw ajiba min fi'alikuma yace jiya Allah yayi dariya akan abin da kuka aikata kuma Allah ya yi mamakin aikinku Allah yana mai iya dariya yana mamaki duk malaman sunna sun tabbatar da wannan ababin aƙida Allah ya yi mamaki aya kuma ta yi sapotin wannan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita wani akan su ko da ku suna da bukata bai gaya wa kowa a duniya abin da ya ba matar ta sama bai gaya mata ba cewa ba kun ban ci abincin ba na nuna mar kamar ina ci ne ga abin da aka yi amma Allah gani ya turo labari a kai wa qad unzilatil aya tutula ila yawmil qiyamah ga aya guda Allah ya turo takanas ta sama ana karanta ta har gobe kiyama a cikin wannan Qur'ani da yake gaba gare mu akan al'amarin da wannan baban Allah yayi sai ce lokacin annabin Allah na tare da mu duk abin da ya faru za a turo wahayi na alkhairi a bayyana in wani sharri a bayyana sabani ya faru Allah ya turo hukunci yace ala ku saurara wa inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kadin qata lalle annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi rayuwarsa ta yanke qata al wahayu wahayi ma ya yanke daga rasuwarsa babu alaka tsakanin sama da kasa sai me sai ta ruwan sama amana ba a turo mala'ika jibril da sakon aiko mana wani sako a yanzu kadin kadin talaka jazakallahu khaira hakika manzon Allah ya koma zuwa ga ubangiji wan qata al wahyi wahyi ya yanke Allah yace ku saurara wa inna ma naqulu bima na'rifukum ai yanzu tunda babu wahayi za mu rika ba ku labari da abin da muka san ku da shi ne ku san wannan in akwai wahayi in ka bayyana alkhairi zuciyarka sharri ne Allah ya tona asirinka duk abin da kai sai Allah ya tona to a yanzu babu wannan dama yanzu abin da za mu rika hukunci da shi shine abin da muka gane tare da ku in kun bayyana mu dauke shi mu imani da shi naqulu lakum muna kuma cewa man azhara minkum khairan dhananna bihi khaira duk wanda ya aikata alkhairi a cikin ku za mu rika masa zaton alkhairi daga mun ga kai wani abu na imani sai mu ce to insha Allah wani akwai alaman imani tare da shi wa ajabnahu alaihi kuma za mu amsa masa akan wannan alkhairi da yayi wa man azhara lana sharran wanda ya bayyana mana sharri a rayuwarsa zananna bihi sharran za mu masa zaton sharri wa abghadnahu alaihi kuma za mu yi fushi da shi akan wannan sharri da za mu rika aiki da alkhairin ku wanda ya aikari mu dauke shi cikin yan alkhairi wanda ya sharri mu dauke shi cikin yan sharri sabanin aqidar yan jabariya da suke cewa wai Allah ne tilasta kai sabon Allah ba ganin ba ganin daman ka bane in mutum ya sha giya yayi sata yayi zina ya yanke mutane na sai da kawunan su ko da uwarsu ya kama ya sai da kanta ba za a kore imani ba mumini ne wannan Allah ne yasa zai wannan laifin saboda yan jabriya wai Allah ne tilasta kai ko wanda laifi ba son ka bane don Allah ya dama zai hana ka eh ba haka aqida sunna take ba so haka a sunna Allah kaddara alkhairi da sharri ya ba mu ikon yin zabi wanda ya zabi alkhairi ya wanda ya zabi sharri ya yi shi wa hadainahum najdain na haka hanyoyin gasu guda biyu yace sara'irukum sirru sirrorinku da kuka ɓoye a zuciyarku bainakum wa baina rabbikum wannan mun bashi tsakaninku da ubangijinku ba mu san shi ba mu za mu yi aiki da zahiri ne shi ala ku sani innahu qadi ata alayya hin min ad dahari akwai wani ɓangaren lokaci da ya zo mini akwai wani yankin lokacin da ya zo mini da ban san halayen mutane ba in ji Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu wa ana ahsibu man qara al-Qur'ana yuridu bihi Allah wa ma indahu cewa duk wani mutumin da naga yana karatun Qur'ani Allah kawai yake nufi da karanta Qur'anin da kuma abin da ke wurin Allah na alkhairi na aljanna kenan na dauka duk duniyar naga mutum da Qur'ani sai ce kai wannan ai bawan Allah ne yace faqad khuyyila li sai kuma aka siffata mun shi daga baya wannan fi'ili ne madhi mabniyun lil majhul sai aka siffata mun shi bi akharatin in kace bi akhiratin kasa kisira shine me bi akhira shine a bashi amma na bi akharatin daga baya don haka khadin fata za ta dauka bi akharatin sai aka siffata mun daga baya anna rijalan lalle akwai wasu mutane uhu sun karanta qur'ani na bihi ma inda nasi abin da ke wurin mutane suke bukata da qur'anin ba wurin Allah ba ni da na ɗauka daga na ganka da qur'anin ce a wannan bawan Allah ne wannan mutanen Allah ne kawai yace da haka na ɗauka amma na daga ƙarshe sai aka bayyana mun fa cewa akwai jama'ar da suke karanta Qur'ani ba abun hannun ba abun da ke wurin Allah suke bukata ba suna bukatan abun da ke hannun mutane ne an samu mutumin da tashi daga ƙasar ne ya tafi har saudi arabia je gindin ka'aba ya zauna haka ya allah wahalan man fetur da ake a najeriya allah ka ƙara shi allah ka ƙara tsanani a kansa da ya kammala wani bawan allah ɗan jihar kano sai ya ja shi gefe ce bawan allah me yasa kake addu'an nan ce wallahi an ɗauki nauyina ne in zo nan wurin na yi wannan addu'a masu harkar mai ne suka ɗauki nauyina na zo na musu wannan addu'a da. Allah ya ƙara tsananin haka yake faɗa iya daga cikin mafi munin abu a yanzu gaskiya rayuwar da ake samun kayi mu ɗaliban ilimi ya zama halayenmu ya fi na kowa lalacewa wannan iya daga cikin mafi munin abun da ke faruwa mu da muke karatu ya dace halayenmu ya fi na kowa kyawu lokacin da ɗaliban ilimi halayensu ya fi na kowa ɓaci to ana ma discouraging jama'a daga neman ilimi ne sai ga level wai yanzu ya kai matsayin da jahili zai magana a kan wani mai ilimi sai ya ce gaskiya ya faɗa me dalili saboda mai ilimin ya bada kofar sabon allan da yi har jahilin ya gani shi wanda laifuffuka ne ba a yi wani abu idan wani ya zabga sai ga jahili ma ba zai yi shi ba har aka samu wani kai ana cewa wai da jahili da malami duk ɗaya ne a ƙasar nan wanda Allah bai ce duk ɗaya ba ne amma mai dalili saboda halayen mu da nuna haka ya dace ɗaliban ilimi da malaman da ke karantar da mu mu ƙara kusantan Allah ya zama rayuwar mu abun koyi ne ga al'umma ba a rika cewa to malam wane ma aika za ba Allah ya sa gyara halayen mu kurakuran da muke Allah ya sa daina na'am yace da haka fa aridullaha bi qira'atikum ku rika nufan Allah da karatun da kuke yi wannan ba sai karatun Qur'ani kadai ba duk karatun da muke a duniya mu rika nufan Allah da shi duk abin da za a nemi ilimi a duniya ilimin Qur'ani ne ilimin hadisi ne ilimin fiqh ne ilimin nahawu ne ilimin boko na injiniyarin ne medicine ne computer science ne kowane irin ilimi a duniya za ka nema na addini ne kai tsaye ko kuma ilimi da ake cewa na zamani mu saka Allah a gaba in ba mu sa Allah gaba za mu yi nasara ba a duniya da lahira sai dai mun sa Allah shine za mu yi nasara wa duhu bi amalikum kuma ku rika nufan Allah da ayyukanku duk aikin da za ku yi a duniya ku rika nufan Allah da shi ala ce lalle ku saurara wa inni wallahi ni na rantse da Allah ma ursilu ummali ilaikum liyadribu liyadribu juludakum hakika ni ban aiki shugabanni a kayinku ba ni ban aiki gwamnoni na akan ku ba don su rika dukan fatunanku wato don su rika muku bulala ba don wannan na aike su ba wala li ya'khudhu amwalakum ba kuma na turo su kawai garuruwan ku su yi mulki don su karban kudaden ku bane walakin ursilukum ilaikum liyuallimukum dinakum wa sunnatakum hakika ni ina aiko su gare ku ne dan su rika ilmantar da ku addininku da kuma sunnonin rayuwarku manufar turo muku gwamna an nayi shine dan ya karantar da ku addinin musulunci ya kuma karantar da ku rayuwar duniya ba wai na turo dan a karbi kudin ku ko dan a dake ku bane ba shine manufa ba faman fu'ila bihi siwa zalika duk wanda aka yi koma bayan wannan abin da na gaya muku da shi wani mai mulki ya dake shi ko ya kwace dukiyarsa fa'ahu ilayya to ya ɗauko abin zuwa gare ni gwamnawa ne ya zalunce ni ko ya ci dukiya ta kaza fa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa la uqissannahu minhu wallahi zan rama masa duk zaluncin da wani shugaba ya masa fa wasaba amr al-as sai amr ibn al-as radiyallahu anhu ya zabura fa kala sai ya ce ya amiral mu'minin ya kai shugaban mu'minai afara'aitu afara'aitahu in kana rajulun minal muslimina ala ra'iyatihi me kake gani idan wani mutum daga cikin musulmai ala ra'iyatihi kan jama'ar da yake jagoranta fa'addaba ba'da ra'iyatihi sai ladabtar da sashin jama'ar da yake jagoranta da duka innaka latuqisannahu minhu zaka musa kisasi zaka rama wannan talaka abin da aka masa qala umar umar yace ai wallazi nafsi biyadi na rantse da raina da ke hannunsa idan la sannahu minhu wallahi zan rama masa abin da aka masa talaka in dai an dake shi wa qad ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yaqussu min nafsihi hakika na ga manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi da kansa yana ba da jikinsa a rama abun da yi wa mutum in ya zalunce shi mun san kisosi da yawa akwai kisa da san da ya kwabe riga sai ce wani bawan Allah ya rama dukan sai bai sani ba kawai akan doki yake da bulalaye da ke shi bai sani ba mutumin ya ce zai rama annabi ya ce ya rama a kai matsayin da ya ce annabi a lokacin da kada kin riga ta dagu fata abun ya samu annabi ya daga riga sai ya ce to bismillah rigar sai ya daga a abe da ka ba <laughs> wani bawan Allah ransa ya wace ce ina dai bai dake shi ba insha Allah bai da ka ba kisan na da tsawo shi yasa ba zan shiga can wacce kisa ba sai hankalin mai koma wajen wannan hadisi Abu Dawud ya kawo shi a hadisi na 3933 in mun koma cikin sunan nasa sai dai bai zo da cewa ya qussu min nafsihi ba sai dai a aqassa min nafsihi wannan shine bambancin wancan hadisi da wannan kisa da ya kawo yace ala la tadribul muslimina ina gaya mu ku daina dukan musulmai fatadulluhum sai ku kaskantar da su ku daki mutum yau gobe an dake sai a mai da shi makaskancin mutum wala tamna'uhum huquqahum kar ku rika hana su haƙoƙinsu kafiruhum sai ku sa su zama kafure ga baki daya mutum iya da haƙƙi kun hana shi ya je magani asibiti bai samu magani ba ya je makaranta ba ilimin da yake tsammani duk haƙƙinsa an hana sai fara magana har ma ya ridda sannan wala tunziluhumul ghiyab fatudayyuhum kada ku rika saukar da su zuwa ga makaskancin masauki sai ku waye gare ku takura wa rayuwarsu kar ku rika daukan kowa kaman bawa kuna kaskantar da shi shine me al-ghiyab shine me ainihin kaskantar da abu takaita shi kar ku rika takaita matsayin su ku rika daukan su wannan ai talakawa ne dabbobi ne ku daina daukan su da wannan matsayi in kuna yi sai ku takura wa rayuwarsu duk jama'ar da kuke jagoranta ku ɗauke su mutane ne bayan Allah ne Allah ya sa ku a kansu shugabanni ne kawai don ya jarrabe ku ba wai don kun fi su ba nasihatu umar li ra'iyatihi nasihat da umar bin al-khattab radiyallahu anhu yake yi zuwa ga jama'a da ake shugabanta sune ra'iyya nasihat da yake zuwa ga mu da ake jagoranta yace utul haqqi min anfusikum ku talakawa ku rika ba da haƙƙi wa kawunanku malam ahmad na bashi sa ya ban nawa malam dawud na bashi sa ya ban nawa malam mamur shiran bashi sa ya ban nawa bayan Salisu bashi nawa ya ban nasa ya ban nawa na bashi nasa kowa ya rika bawa dan uwansa sa. ina fata an gane wannan nasiha da yake wa mu talakawa kenan kar wani talaka rika zaluntar talaka dan uwansa wala yahmilu ba'dukum ba'da ala an tahakamu ilayya kar wani sashin ku ya zalunci sashi har ku rika kawo hukunci zuwa gare ni har ku rika kawo ƙara zuwa gare ni ku daina yin wannan ku rika ƙoƙarin daidaita ba wa kowa haƙƙinsa amma ya ce me a rika ɗaukan mutane a matsayin mutane kana ɗauke su a matsayin bayi haka ya faɗa a baya shekarun baya can <laughs> mu bar magana ya ce wa alamu ku sani anna salahal amri fi talatin lalle gyaruwan al'umma kyan al'umma yana aukuwa cikin yin abubuwa uku ne duk al'umma da ta kiyaye abubuwa guda uku da ikon Allah al'umma za ta yi kyawu na farko a da'il amana a rika ba da amana ga inda ta dace in wani ya baka amana ka ba shi ka ajiye masa ita har sai lokacin da yake bukata mun bance wannan shi yasa Allah ke cewa inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha amana duk wanda ya baka kai mayar ita amanan kuɗi ne ajiye yadda aka baka amana na kadara ne ajiye yadda aka baka rukon amana zai yi karanci a karshen duniya hadisi ya zo cikin silsila sahiha annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce daga cikin alamomin kiyama za a waye gari Allah ya cire alamomin kiyama Allah zai cire amana a zukatan mutane ga baki ɗaya a waye gari ba abun da ya sauraka da su sai sallah sallah kan za a rika kokarin yin ta amana babu amana tsakanin su amana sallah ce za a zo masallaci a yi har ma yake bayanin cewa za ka samu saboda karancin kula da amana har za a kai matsayin da a kabila guda za a ce cikin kabila kaza akwai bani fulan kabila kaza dukkan kabilar kamar a ce garin Bauchi ko garin Gombe ko garin Kano akwai wani amintacce mutum ɗaya sai a rika mamakinsa yanzu haka ake ka fita kana tafiya a dare zaka je sallah su ba sallah zaka je sai ka samu kuɗi biliyan ɗaya idan ka ɗauka ga zo ka ce na tsinci kuɗi biliyan ɗaya duk duniya sai an ji labari yaya za a yi mutum ya tsinci kuɗi biliyan ɗaya ya cikiya tare fa da ba hakkin haƙƙinka ne fa kuma daman wajibi ne ka yi cikiya amma mamaki ake mutumin da ke bauta Allah shi yake mamakin kai wani akwai mamaki sun tuwa kuɗi za a baka na amana ka je ka sayi kaya canji ya saura ka dawo sai a yi ta mamaki ka shi bo wallahi wannan ofisa ko kuɗin tafiya aka bashi in canji ya dawo shi sai fa ya dawo da canja me dalili saboda karancin amana dauki ko kiyamu ramadan na Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya kawo hadisi abin tsoro a farko cikin muqaddima wa qallat amna'ukum iya daga cikin alaman kiyama amintatu za su yi karanci wane ne ba wane ne ba Allah ya kare mu daga wannan so da haka ba da amana wannan na dukiya kenan akwai kuma amana ta biyu ita ma take karanci shine duk wani abun da za a bayar na mulki ko na shugabanci a ba wanda ya dace shine ada'il amana idan za a zaɓi shugaba a duba wanda ya dace zaɓe ne na kansula na ciyaman ne na gwamna ne na shugaban ƙasa ne zaɓe ne na shugaban malamai zaɓe ne na liman kam salawat juma'a ko ma menene a duba cancanta wani ahli suna ne shikenan an amince shi shi yasa hadisi ke cewa idza wusida al-amru ila ghairi ali idza dhi'at al-amana fantadir as-sa'a in aka walakantar da amana ku jira yi kiyama sabai suka ce yaya yace idza wusida al-amru ila ghairi ahli fantadir as-sa'a in aka bada wani al'amari zuwa ga wanda bai dace ba ku jira kiyama kowane musulmi a duniya yana sha'awar a ce musulmi ke shugabantarsa kowa haka yake so a zuciyarsa su haka wannan ma alamar kiyama ne jama'ar da suka dace sai ga ma sun rasa ko siyaha suka shiga sai ga su abun tausayi na biyu al'akhadhi bil qudwa shine a rika kokarin koyi da na gaba idan za mu rika yin abu mu rika duba mu na kwarai me suka yi ne kar kawai yanzu rayuwar mu ta rika zama mai amirkawa suka yi me ingilawa suka yi a'a al qudwa me sahabbai suka yi me tabi'ai suka yi me atba'u tabi'ina suka yi al bil qudwa mu rika duba wanda suke kuduwa na mu jagorori wanda suka rigaye mu akan bin Allah sai mu rika kwaikwayen su a mulki sai mu kwaikwaye su a shugabancin mu kwaikwaye su a neman ilimi mu kwaikwaye su yace wannan iya gyara al'umma shi yasa karanta tarihin sahabban ke taimaka mana wajen gyara halayen mu na uku al bima bima anzalallahu yin hukunci da abin da Allah ya saukar shine qur'ani da hadisi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun ko kuma zalimun ko fasikun don haka gyaruwan al'umma cikin abu uku ne na farko sa amana inda ya dace duk abin da za mu yi mu ba wanda ya dace ɗaya kenan na biyu idan kuɗi ne muka tsinta mu kai zuwa ga wanda mai haƙƙin mu yi cikiya na biyu kwaikwayo da bayan Allah na kwarai da suka rigaye mu na uku yin hukunci da littafin Allah hukunci da littafin Allah ba a tsaya kawai akan gwamnoni da shugabannin ƙasa ba ne har ni da kai a gidajenmu su ɗin ma ya shafe su a mana ni da kai muna hukunci da littafin Allah a gidajenmu wajibi ne ƙur'anin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su rika juya gidajenmu haka ake bukata duk abin da za mu yi ƙur'ani da sunna a gidanmu kar mu wayi gari mu rika tunkahon musulunci a waje in an je gidajenmu abun tausayi wannan babu alkhairi a ciki a gidanka kawai a san qur'ani da hadisi shine jagora kar mutum ya waye gari musulmi ne gidansa in ka je ka gama ta sai da ka san bai yahudi an za a je anguwa babu hijabi daga ita sai sai gyale wannan abun kunya ne ga duk musulmin da wannan ke faruwa gare shi ka je gidansa babu kaset na wa'azi kwaya daya amma mawakan duniya duk su ake ji ka je gidansa ba a kallon tasha ta musulunci kawai duk tashan tsiraici ya kare a gidajen wannan babu alkhairi a ciki ƙur'ani ya rika hukunci a gidajenmu matar kan ta zo anguwa a ganta da hijabi a ganta duk sharuɗan hijabi ta cika duk wanda ya ga ɗanka ya ga ahlus sunna ya gani ba mu mu bar addinin a kanmu ba har gidajenmu ya shiga saboda haka yadda yake kan shugabanni haka mu ma yake kanmu a wannan baya da haka ya ce wasu mali fi salasin abun da ke sa dukiya kuma ta yi kyau abubuwa uku ne a cikin dukiyar musulmai ana jagoranci ko dukiyar al'umma na farko yace ayyu ukhadha min haqqin a rika ɗaukan dukiya da haƙƙi idan za a yi sainin cek a cire kuɗi ko za a ɗebo dukiya a cire kuɗi a yi wani abu a cikin dukiya talakawa to a san abin da za a yi ya kai a cire kuɗin misali za a gina asibiti ya kai a cire kuɗi za a gina makaranta da ake jagoranta wajen da ake jagoranta kai a gina amma na wasu mutane za su yi kwallon kafa a cire kuɗin al'umma a yi wannan bai halatta ba saboda ba haƙƙi ba ne a ka'idan haƙƙi sai an duba abun da collectively al'umma kowa na bukatuwa zuwa gare shi amma na yanzu iri na da wani ɗalibi iri na ko kwallo ake za mu je sai mu kawar da kai gefe wallazina hum anil lagwi mu'riduna da ka in za a ɗauki dukiya sai a haƙƙi abun nan da in cire dukiya talakawa in na je gaban Allah tambayan zan iya bayyanawa ban ji kunya ba zan iya bayyana ban ji tsoro ba ayyu ukhadha fi haqqin in za a cire dukiya talakawa wani ba duba haƙƙin ya kai a cire al'umma tana bukatan wannan abun da za a yi na biyu wa yu'ta fi haƙƙin in za a ba da dukiya a rika bayarwa cikin haƙƙi nan a a haƙƙi a bayar a haƙƙi abu biyu ne na farkon karɓa na biyu bayarwa na uku wa yumna min batilan a rika hana barna da dukiya duk wanda zai barna da dukiyarsa a hana shi ko za ta sace shi ba wai sai ta al'umma ba wanda zai sabi Allah zai gina gidan giya a ce a hukuma bata amince mai dalili saboda za a kawo sharri ga al'umma dukiyan nan Allah ne ba ka bai halatta ka abin da zai cuci al'umma ba shine wa yumna'u min batilin aw wa yumna'a min batilin a rika hana duk wani barna hadisi ya zo cikin muwatta ta Imam Malik rahimahullah ya zo cikin littafin Sahih Muslim annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya karanta da mu abubuwa uku da in muna yi Allah zai da mu abubuwa uku idan muna yi Allah zai fushi da mu daga cikin abun da ke sa Allah ya fushi da mu shine mu rika lalata dukiya muna sa dukiya inda bai dace ba inna allaha yarda lakum salasan wa yaskhadu lakum salasa yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tanasahu man wallahu allahu amrakum wa yaskhadu lakum salasa qila wa qala wa kathratu su'al wa ida'atil mal na karshen kenan ida'a na dukiya lalata dukiya inda bai dace ba iya Allah ya fushi da al'umma ga baki ɗayanta ashe tunda duk wannan zai ja fushi ga al'umma idan wani mutum zai ɗauki dukiyarsa ya sabi Allah in muna da halin hana dole mu hana shi zai gina gidan karuwai a'a zai kawo al'umma sharri ana program na family safar da bai da asali a'a family planning a'a bai halatta ba gina masallaci sai mu ce maka bismillah gina makaranta bismillah sai a gina taimakon marayu bismillah idan akwai hukuma mai karfi duk abin da zai saba Allah ma ba a bari a yi ko da dukiyar ka ne sai dai abin da an san al'umma na bukatansa mun fahimci wannan da kyawu tayyib na'am yace wa na'am wa wa uahidukum ala alla ajtaniya shay'an min kharajikum na kuma yi muku alkawari cewa ba zan taɓa wani abu na haraji harajin da musulmai suka samu ba ba zan taɓa kwabo ne aiki da shi ba wala ma afa Allahu alaikum kuma duk dukiyar da Allah ya baku na fai'u ba zan taɓa ba fai'u shine musulmai sun je za su yaƙi da wanda suke ba musulmai ba sai suka ji tsoro suka gudu sai aka ɗebo dukiyar sunan ta fai'u ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura amma na ganima sai an kwabza yaƙi an daka in an ɗebo sai a ce ganima amma na fai'u ba a yaƙi ba so da haka duk fai'u da aka ɗebo da ikon Allah ba za ta da za zuwa ajiye ta ne ganima sai a raba muku fai'u fa sai a zuwa ajiye wani an mar haihuwa bai da abin da zai iya yi a taimaka wani ga marayu ya rasu ya basu a taimaka wani bai da abincin da zai ci a taimaka masa sai mu ajiye fai'u da haraji a wannan wurin ganima daga an samo sai a raba muku yace ba zan taba wannan abu biyu haraji da fai'u ba illa min wajihi sai dai a haƙƙin da ya dace a kai shi a ajiye shi shine me ai haƙƙi baitul mal za a kai baitul mal a ajiye saboda buƙatuwa na gaba ganima sai a rika raba yace walakin alayya idza waka fi yadi Allah ya illa fi haqqihi kuma nayi alkawari da cewa idan wani abu ya shiga hannuna na dukiyar musulmai ba zan yadda a cire kwabo a cikin akawun ɗin musulmi ba illa fi haƙƙihi sai a haƙƙin da ya dace a cire shine me ayyu za'u bil adil a raba dukiyar da adalci in asibiti ne a tabbatar an kai abin da ya dace makaranta an kai abin da ya dace wannan haƙƙi ne shi lokacin da ake cire dukiya ake almubazaranci da ita a ƙarƙashin shugabanci Allah yana cire albarkan wannan shugabanci jama'a tana shiga uku Allah ya kare mu daga wannan yace walakin alayya an azidakum fi atayakum wa arzaqikum insha Allah kuma nayi alkawari da cewa duk lokacin da aka samu wani alkhairi zai rika ƙara kyaututtuka da nake baku bi ma'ana arzikin abun da kuke samu daga wajena da ake raba muku da ikon Allah zai karu Zai rika duba abin da ke cikin baitul mal shine gwargwadon irin abin da nake raba na taimako walakum alayya kuma kuna da wani haƙƙi a kaina Allah ulqiyakum fil mahalik da cewa ba zan taɓa jefa rayuwarku cikin halaka ba duk abin da zai cuce ku ba zan yadda ku sa kanku a cikin sa ba iya daga cikin abin da ya dame mu a yanzu har kawai ta ainihin allurar kafi an gagar daukan matsaya ɗaya a kayinta a ce eh ayi a ce a bari eh a ce ayi eh a ce a bari talaka ya rasa ina zai shiga wallahi jama'ar da suke shugabantar mu a rika jin tsoron Allah haƙƙi ne a binciki ingancin wani abu idan mutum ɗaya dalilin kawo wani magani ya cuci al'umma duk wannan mutumin sai sun tsaya gaba ga Allah sun yi shari'a yau mana da okulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila haka wannan haƙƙi ne a rika kula da shi kare lafiyar al'umma wajibi ne abin da zai tura al'umma cikin halaka dole kada a ji nauyin kowane mutum a duniya a hutu a ce wannan bai halatta ba akwai cutuwa ga al'umma baya da haka wala ujammirukum fi thughurikum sannan ba zan rika tura ku yaƙi ku daɗe ba ku dawo wajen iyalanku ba duk lokacin da kuka ji yaƙi da ikon Allah in na san kwanakin da ya dace a dawo yayi za ku dawo gida ba zan yadda ku ji yaƙi ku daɗe har ku cutu ba wa idza raghibtum fil bu'uthi idan kun yi sha'awan a tada ku ai alhuru kun yi sha'awan zuwa yaƙi yaki kuna sha'awan ku je ku yi yaki fa ana abul iyal ku sani ni ne baban kowane mai gida idan ya bar iyalansa hatta tarji'u ilaihim har Allah ya kaddara ku zuwa ga iyalanku da ikon Allah ni ne baban iyalan fattaqullaha ku ji tsoron Allah ibadallah ya ku bayin Allah wa a'inuni ala nafsi fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ku taimake ni a kan kaina wajen umarni da kyakkyawan abu da kuma hana mummuna ku rika taimaka min wajen yin wannan ta wani bangare ta bangaren ku daina kuyin laifin na biyu in ne kuskure ku gyara mini wa ihdarin nasiha fi ma wallani Allahu min amrikum ku rika halatto da nasiha zuwa gare ni cikin abun da Allah ya jibintar da shi a kaina na al'amarin ku saboda yi wa shugabanni nasiha yana cikin abun da ke sa Allah ya yarda da al'umma wancan hadisi da makaranta a baya na uku yace wa anta nasahu man wallahu Allahu amrakum duk jama'ar da Allah ya jibintar da al'amarin ku a hannunsu ku rika musu nasiha duk wani mutumin da yake shugabanci kansila ciyaman gwamna shugaban kasa shugaban addininka na anguwa limamin masallacin anguwarka ka na juma'a shugaban ka na jiha duk wanda ya kuskure ba gefe za ka koma ka bage shi ba ka sa shi a gaba ka gaya kaza da kai kuskure ne wajibi ne shi kuma duk wanda ya kuskure in an gyara masa ya ce ya gode ya kuma gyara kuskure din wannan shi yake taimaka al'umma zagin shugabanni a gefe a malam wani kaza kaza ba kamar nasiha ba akwai sharri a ciki wani wani yi kaza ba kai nasiha ba akwai sharri idan malaman mu sun yi kurakure wajibi mu rika su har gida muna musu nasiha su kuma wajibi su dauki nasihar da muka musu idan shugabanni masu mulki sun yi kuskure wajibi ne akan duk mutumin da ke da haƙƙin ya gansu daga cikin jama'a da suka su gansu su gaya musu gaba da gaba kaza da suka yi kuskure ne hadisi ya zo cikin littafin sunan na imamu tirmizi rahimahullah ya zo cikin littafin silsila sahiha ya zo kuma cikin littafin sahihu sunani tirmizi rahimahullah cewa afdalul jihadi kalimatu haqqin tuqalu inda sultanin ja'ir mafi girman jihadi ne mutum ya faɗi magana ta gaskiya a gaban shugaba da yake mai sabon Allah gaba da gaba wannan hadisi ingantacce ne Allah ya bamu ikon yin wannan kurakuran da muke Allah ya bamu ikon gyara su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله اعلم هذا هو ما عندي بالله التوفيق ga wata tambaya wani ya kawo ba zan mika ta zuwa ga malam ba da zan bai sai daga tana da muhimmanci kai tsaye na fara karanta ta yace a karatu na farko mun yi bayanin cewa Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu ya shi ya fara daukan sanda yana yawo da ita baya da haka yace to gashi kuma anan nasu yayi hani daga dukan wanda ake jagoranta musamman ya ce irin al'umma mu da tarbiyya ta lalace yara a sakandare kullum cikin sabon Allah shin a wannan hali ya halatta a duka ko bai halatta ba to wannan magana guda biyu ne a wuri ɗaya a musulunci ya halatta a ladabtar da mutum in ya yi laifi a wannan wuri da ke cewa za a rama shi ne in aka daki mutum akan abin da bai kai a dake shi ba shi ne za a yi masa me za a ba shi dama ya rama bai yi laifin ba ba a tabbatar da laifin ba aka dake shi to ya zama an zalunce shi anan zai rama amma na idan laifin mutum ya kai na duka saboda ya yi zina bola da ɗari ai ba za a masa ce a rama ba kuma mutum ya yi ƙazafi bula tamanin ba za a masa a ce a rama ba ya sha giya an mat tamanin ba za a ce a rama me dalili laifinsa ya kai wannan baya da haka akwai kuma ta'azir da ya halatta yi a musulunci bulala biyar ko shida ko bakwai ko nawa mai kama da haka wannan yana halatta idan laifin ɗalibi aka ga ya kai da adake shi da ikon Allah akwai lebul da yake kaiwa ana iya dukan ɗalibi ko da a makaranta ne sai da iya da kyau mu gane dukan yaro gaba ɗaya son samu ba a so a fara dukan yaro sai ya kai shekara goma wannan sheikh muhammad nasir rahimahullah ya dogara da hadithi na cewa muru abna akum bisalali saba'in wadribuhum li asharin wa farriqu bainahum fil madaji ku umarci yara su yi sallah a shekara bakwai ku dake su a shekara goma duka a shekara goma ba wai ya tsaya sai akan sallah ba akan duk wani al'amari in yaro ya kai shekara goma ya ka iya dukansa ina fatan mun fahimta baya da haka kuma ku raba tsakanin su wajen kwanciya idan sun kai shekara goma to wanda yake na mana cewa ana iya dukan yaro sai dai a mafiya yawan lokaci duka bai cika gyara yaro kamar nasiha ba Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah wa qaddasallahu ruhahu duk wanda suka san shi sun san a rayuwarsa kusan bai taba daukan hannu yadda ke wani mutum ba manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata ga shi hadisi ya zo a Bukhari bai taba daukan hannu yadda ke wani mutum ba sai dai in ana yi wa mutum ladabi ne na kaman haddi in ta kama ko kuma a wurin yaƙi in fact nassin ma yaƙi ya kira amma in ba haka ba ya ɗaga hannu ya duka ba ya yi mafiya yawan abin da ke gyara yara sanya su a jiki da kuma yin nasiha gare su ke gyara su malam gumi Allah ya ji kansa har ya zo dab da zai rasu akwai ƴaƴansa da suka kai shekara ashirin ashirin da yan kai in ka ga yadda yake mu'amalanta su abin zai baka mamaki akwai wani dansa da ba sai na kira su don ba mamaki wasu san shi ya kai shekara ashirin da yan kai samarta sai ta ɗauke shi wani lokaci sai je irin ɗan askin da ake yi na ɗan gayen nan haka sai je askin irin a dan tara gashi kaɗan a gaban nan sai a aski. da ya zo gaban malam bai haushi da zagi ko duka ba sai ya ce ina aka ma wannan aski sai ya fada ya ce kai wannan aski na ka yi kyau matuƙa da gaske kai wannan aski ai ina ga ya dace ni ma ka kai ni a mun irin sa gobe in gari ya waye da safe in ne wanka insha Allah sai ka zo mu ji mun. don gaskiya wannan askin gaskiya ban sha'awa kaga gaji aka ce malam yayi fon kan aya ya ce. yaron ya tashi bai magana ba da gari ya waye da ya dawo sai da da kansa a aski ya je ya gyara malam ya ce masa yaya kaje ka aske yace to malam ai ka ce za ka yi ne ya ce to me yasa ba za ka bari ne ya ce malam ai kai mutumin kirki ne ya ce to kai ba mutumin kirki ba ne ya ce to ai kai malam malami ne ce to ni kaɗai aka saukar qur'ani da ka ce ni malami ni kaɗai aka saukar qur'ani banda kai sai ce ka gane kuskure ne kenan ko ya ce eh ce to je ka ya taba dawowa a wani lokaci kyauta na kin fesal aka ba shi kyautan wasu takalma a lokacin bayan abubuwan da aka ba shi da ya dawo wani ɗansa sai ya ɗauki takalma da ya zo ya gaba takalman sai ga ɗan ne ya ɗauka sai ya kira shi sai ce me matsayin wanda ya ɗauki kayan ubansa ba da izini ba sai dan ya ce sata ya yi ya ce me matsayin wanda ya sata a musulunci ya ce a yanke hannunsa idan ya kai rubu dinar ya ce in ya kai wannan za a yanke hannunsa ko ya ce eh? ya ce ka yadda za a yanke ya ce eh, ya ce to je ka abokacin da ka yadda da ya tashi yaron da ya ga ya bar ɗakin sai ya ɗauko takalman ya da su